This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jima sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. A jamhuriyar Nijar za a yi jimu ta gida jaridan amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum mu da yammacin yau. Har yanzu Bello shi ne tare da Maryam Dauda muke fata kun wani lafiya. Wai menene wannan sauye-sauyen manyan mukaman gwamnati ne a daidai lokaci da shugaba Jonathan ke shirin kammala wa'adansa na mulki a Najeriya. Amsa da muke so ku ba mu kenan idan mun bude layukan waya. Lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma ban fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran. Rundunar sojan Najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane ɗari da hamsin da mayakan Boko Haram suka kame. Mai magana da yawon rundunar ta soja, Kanal Sani Usman, ya faɗawa murya Amurka cewa dakaran sun ceto kusan yara ɗari da mata hamsin jiya Laraba, yayin da suke farauta 'yan bindiga a dajin Zambisa da ke arewa maso gabashin ƙasar. A cikin wannan dajin dai akwai sansanonin 'yan kungiyar Boko Haram da yawa, kuma ana kyautata zaton nan 'yan kungiyar suka kai dubban 'yan ƙasar da suka sace cikin 'yan shekarun nan. Rundunar sojan ta ce ta kubutar da 'yan mata 200 da mata 93 daga dajin na Zambisa ranar Talata da ta gabata. Sai dai har yanzu babu ɗan jaridar da ya sa mutanen da aka kubutar a idansa, haka kuma rundunar bata ba da wani hoto da ke nuna matan ba. Ceto matan da aka yi ya ba da ƙwarin gwiwa a kan ceto 'yan mata 219 da aka sace a garin Chibok cikin shekarar da ta gabata. duk da dai sanarwar farko da rundunar sojan ta bada ta nuna babu ɗaya daga cikin ɗaliban na Chibok cikin 'yan matan da aka ceto. A yau Alhamis jami'an tsaro sun bayyana cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasa da ta faru a ɗin nan a can Nepal kenan ya haura zuwa biyar yayin da masu aikin ceto kuma ke ci gaba da tono baraguzan gine-gine da suka rushe kuma masu taimakon gaggawa ma suke ƙoƙarin gani sun ba waɗanda suka tsira taimakon da suke bukata. ma'aikatan agaji a babban birnin kathmandu fa sun tono wani matashi daga baraguzan wani gini kwana biyar kenan bayan da girgizar kasar mai awo bakwai da digo takwas ta rutsa da shi dandazon mutanen da ke tsaye dai a wannan waje sai ta murna yayin da ma'aikatan agajin suka gungura shi shi matashin sannan suka zaluko shi akan wani keke da ake dora waɗanda suka samu raunuka aka saka shi a cikin wata motar yan kwana-kwana wakilin murya amurka steve haman fa ya zarci ƙauyen maidugon inda ya ce mutanen da suke wajen nan suna fuskantar lalacewar matsugunansu tare da asarar dabbobinsu kuma mr steve da ya kara da cewa waɗannan mutane fa suna fuskantar karancin taimako sosai sosai daga kasashen waje labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a birnin Baltimore kusa da nan birnin Washington DC yau Alhamis suka kammala binciken mutuwar wani matashi bakar fata a lokacin da yake hannun 'yan sandan, al'amarin da ya haddasa bore da sace-sace a farkon wannan makon. sun miƙa sakamakon bincikensu hannun lauyoyi waɗanda za su yanke shawarar ko za su caji 'yan sanda shida da ke da hannu a kama matashin ko kuma a'a. Al'amura sun fara komawa kamar yadda suke kwanaki uku bayan an yi ta yin boran akan mutuwar matashin mai suna Fred Gray. Fiye da masu zanga-zanga mai tan aka kama a Baltimore a wannan makon, to amma an sako kimanin rabinsu. su. jama'a ƙarshe yau alhamis wata kotu ta wa wasu maza su goma hukuncin shekaru 25 ne kowannen su za a daure a gidan kasu game da harbin da suka yi wa kowa suka taimaka aka wa wata matashiya mai suna Malala Yusuf Zai wadda ta samu lambar yabo a shekara ta 2012 wato lambar yabon Nobel kenan babu wanda ya harbin a cikin waɗannan mazali da aka yankewa wannan hukunci amma sun taka rawa a harin da aka kai mata kuma ana kyautata zaton wanda ya harbin shi kuma ya tsere ma ya tsallaka zuwa can kasar Afghanistan 'yan taliban sun kai wa eh, malala hari dai saboda irin rawar da take takawa wajen nuna mahimmancin ilimin yara mata malala dai 'yar yankin kwarin swat ce na arewa maso yammacin kasar pakistan inda kuma aka harbe ta a kayan da take cikin motar zuwa makaranta wannan harbi ma kuma ya raunata wasu mata da suke gefenta an kai ta birtaniya inda aka kula da ita kuma ta yi jinya sannan ta ci gaba da karatunta a can kana kuma tana ci gaba ma da fafutukar da take yi akan ilimin yara mata A shekarar ta gabata nefa a lokacin take shekaru goma sha bakwai, Malala ita ce ta samu lambar yabo ta Nobel kuma ta zama matashiya ta farko mai karancin shekaru da ta samu irin wannan kyauta. Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Jama'a idan ana kula fa a makonnin da suka gabata har zuwa jiya nan shugaba Goodluck Jonathan na nigeria ya yi ta tsige wasu manyan sa yana sauya su da wasu a daidai wannan lokaci da saura kwanaki 28 kacal ya miƙa wa Buhari mulki. Saboda haka na kawo Dr. Kabir Mato mai fashin baki akan harkokin siyasa na birnin Abuja ya mana bayani. Uh, Dr. wai me ke faruwa ne? ba zan iya cewa mai ke faruwa ba amma bisa ga dukkan alamu akwai dimuwa a al'amarin uh, menene dimuwa Ah, watakila irin abin da mutane kan ce idan ah, naka ya riga ya lalace na kowa ma ko oho ah, wannan wani abu ne nake gani kamar wanda yake da wato ta'allaka da zato da shi shugaban kasa da wayansu jami'an gwamnati suke yi akan cewa akwai waɗansu manya-manyan makarrabai a cikin gwamnati waɗanda ba su goya mashi baya ba wajen neman sake zaɓe wanda ya sha kaye a 'yan makonnin baya da suka wuce. Ah, shi ne nake ji ake dan wato nuna mishi sai a ci mishi wane bai taimaka ba ko kuma wane yana tare da abokan hamayya ah, wadda shike ah, wadda shi ne yake ja wannan cire-cire wadda bai kibanci hankali ba domin mai domin duk wanda ke ganin yadda al'amura ke kaiwa suke komowa ya san cewa wannan shugaban kasa bai kai mishi saura kwana yau saura kwana 28 hmm. zuwa akan mulki ba shi kuma da hurumin bayan ya gama mulki ko kuma yanzu da zai bar gadon mulki ya naɗa ma gwamnatin da za ta hau a wayansu jami'ai ba kaga wato za a ce kawai wani irin kamar ni ina ganin kamar ramuwan gayya ne da yake yi akan wayansu jami'an gwamnati da ake tsegumta mishi cewa watakila ba su taimaka ba ko kuma sun you goyi bayan yan adawa a lokacin wannan zaɓe ko kafin wannan zaɓe ɗaya kenan na biyu mm. akwai raɗe-raɗi da ake yi a kan cewa akwai jami'an gwamnati da dama waɗanda suka ƙi sakin kuɗi ba kudai mm. wato ainihin wannan na yakin neman zaɓe yawa wannan kwamiti na neman zaɓe na shugaban ƙasa mm. na farko dai shine kaga kamar shi wadda uh, general martin luther akwai wadda aka cire shi tun kafin zaɓen ma Hmm. Ah, ana tuhumar shi ne akan cewa ya je wato ah, biki na janar obasanjo ya ce idan jama'a sun ce suna can canji babu yadda za a yi dole ne a canja to wannan an ce mana ana amfani da shi ne kawai ah, a dama da aka samu na karshe domin an yi an yi ya saki wato makudan kuɗi na wannan hukuma na shuwafi da yake shugabanci domin a yi ta'asa da su wajen yakin neman zaɓe yawwa da general ya yaki sai hmm. aka nemi wannan dama to wataƙila su ma sauran da ake ta cirewa kafin zaben gab da zaɓe da kuma yanzu bayan zabe wanda ma aka cire bayan zaɓe kafin zaɓe watakila za ka ga ya eh, cewa lokacin shugaban kasa yana da wakila wakalan zai iya ci hmm. to yanzu an kada shi zai bar gwamnati ya wato mu mutu tare ina ganin kamar uh, abin da gwamnatin ke faman yi amma mu yanzu ma musamman babbar tambaya anan uh, ita ce idan an saka yanzu kamar sabon shugaban uh, hukumar kula da bakin iyakoki ko kuma kamfanin ko aiki ne na jiragen ruwa lokaci wani irin lokaci yake da shi na yin wani abu sannan kuma gwamnati mai shigowa ita in ta shigo me za ta iya yi da wanda shi kan shi ma bai fahimci ma'aikatarsa ba ya za a yi a karbi aiki da shugabanci ne nake gaya maka wannan amura da shugaban kasa yake ta faman yi ina ganin kamar ramukan gayya ne kawai da waɗanda ake zaton cewa ba su taimaka wajen yakin neman zaɓe ba mu gwamnatin shi ba domin mai domin duk wanda ya naɗa yau gwamnatin za ta shigo wata wannan karshen wata mai zuwa ina tabbatar maka da cewa ba za ta bar su ba kuma kamar shi shugaban kasa mai jiran gado ya riga ma 'yan najeriya alfawari lokacin yakin neman zaɓe cewa zai fitar da 'yan najeriya ne fitattu waɗanda suka kware a barnoni daban-daban domin su shugabanci hukumomin gwamnati domin a yi kokari a ceto najeriya daga irin wato baraka da ake ciki yanzu to kaga yar manuniya yana nuna cewa lallai akwai wani abu a zuciyan shi shugaban kasa da gwamnati shi yasa mutane da ke cewa wai ya yi jaruntaka a lokacin da ya karbi ya ansa cewa an kada shi zaɓe ba shi da yadda zai yi wannan ya zo mishi dole ne ya yi kuma irin waɗannan abubuwan da yake yi yanzu suna nuna rashin jaruntaka da irin abun da ke tattare a cikin zuciyar shi da wa'insu mutane da ke wato zagaye da gwamnatin shi domin idan da akwai fara'a ne a cikin al'amarin ko menene ya faru sai a yi hakuri a bari domin me domin gwamnati za ta hau ita ma za ta zo ta cancanta waɗannan wato manyan jami'in gwamnati domin me ta sa waɗanda suka ga sun fi dacewa su gudanar da aƙidoji irin na wannan sabon gwamnati to kaga wannan ramukan gayya ne kawai a fahimta na shi shugaba gullar jonathan da makarabin gwamnatin shi ke ta faman yi na azumar kowa ya rasa kamar yadda nake cewa yara ke faɗi <laughs> To madalla Dr. Kabir Mato kenan a mai fashin baki akan harkokin siyasa daga Najeriya. Mun gode sosai Dr. To jama'a bari kuma mu dawo kanku. Ya kuke kallon wannan sauye-sanyen manyan mukamman gwamnati a daidai wannan lokaci da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan take kokarin kammala wa'adinta. Lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alama tara plus da ɗaya. Mu ci gaba da shakatawa da wannan. que Madala yau mai kira mu na farko daga Jigawa, jama'a yaya kuke kallon wannan sauye-sauye da na manyan makaman gwamnati a daidai wannan lokaci da shugaba Jonathan ne yake shirin kammala wa'adansa a Najeriya. waya Jigawa ne? To, Assalamu alaikum kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Malam Rabi'u. To a hakikanin gaskiya wannan sauye-sauye mu muna kallonsa da wato ruwa ne ya kare wa ɗan kada. A kuma a hakikanin gaskiya kamar yadda mai gabatarwa yake faɗa wannan abu ne wanda ba ba zai rashin juriya da rashin kuma daurewa da irin abubuwan da yake wakana. A kawai mu a tsari ya kamata a ce an nuna juriya an jure duk abin da ya wakana ya riga ya wakana. madalla rabi'u zaburansi daga jiga bari mu je gombe waya gombe ok ibrahim ne ibrahim ne shinkafa gombe malam ibrahim mai shinkafa yaya kai kuma menene naka ra'ayin wani ra'ayi na ni na gari wannan shugaban kasar namu kamar wani yanzu wanda zai bar gado na kamar ya rute ne kawai me yasa ka ce haka ita eh, saboda in ba haka ba aikin da ya riga na shi a da sai hakuri shi buhari in ya zo ya san gyaran da zai yi tuma da la'aga da malam ibrahim mai shinkafa daga gombe yau muna jin ra'ayoyinku akan ya kuke kallon wannan soyayyen manyan jami'an gwamnati da shugaba goodluck jonathan yake ta yi ne a kwanakin nan ga waya daga nasarawa kwa nasarawa to alhamdulillah salamu alaikum wa alaikum salam a mai magana shugaban kungiyar mabuga waya na jihar nasarawa garba sale likitan rediyo na garin abun domin jihar nasarawa malam garba gurguje mai zaka faɗa ne game da wannan so a gurguje gaskiya ra'ayi na Mala Ibrahim na ganin shugaban kasa in dai da gaske ne yana wannan tuɓe-tuɓen saboda waɗannan zargin da yake sai ce yana yin ihu ne bayan hari. Musamman ya kamata da a ce ya nuna ɗaya ne a matsayin sa na shugaban kasa kamar na Najeriya ɗin nan. Abin da ya nuna ɗin nan da farko da aka yi zaɓe ma ya nuna shi ya yi jinjina ya yaba da zaɓen da aka yi an da shi. To da sai ya yi haƙuri kawai ya sa ne cewa wannan zaɓen da ya riga an yi duk wannan da da zai yana da bata ma kansa ma bakin jini yana karowa kansa bakin jini saboda haka ina fata zai ba da haɗin kai kawai a ci gaba da mulkin najeriya nan ta zama ɗaya a samu ci gaba da haɗin kan ƙasan shi kenan nuna wa ra'ayin kenan abinda nake gani kenan yana ihu ne bayan hari na gode Madala Garba likitan rediyo daga Nasarawa muna so mu jira ra'ayinku akan wannan sauye-sauye da shugaba Goodluck Jonathan yake don ko a jiya ma an zaɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen sarkin Kano Sanusi da Ado Bayero domin shi ma ya miki da suna ya zama shugaban hukumar shige da fice na jiragen ruwa ga waya daga Yawuri wa Yawuri eh, kuna magana da dan asabe mai fata ya wuri dan asabe mai fata menene naka ra'ayin ne to gaskiya ni nawa ra'ayi a shugaban kasa dai ya rude ya rasa abin da zai yi wanda ya kamata a ce yanzu ya mai da hankali a kan a canjin malam nan asabe ko kuma musayan mulki tsakanin sa malam nan asabe kana jina eh, masu magana suka ce idan idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi baka tunanin irin wannan zafin ne eh, abu ya kusa karewa shine ake tunanin wannan aiki wallahi wanga ba zafi bane shugaba Jonathan ya riga ya rude yana bakin cikin ya rabu da wanga mulki to madalla dan asabe mai fata bar mu ji adama wa adama Hello, injiniya Bashir Ayuba ne. injiniya dala ɗan kashe rediyon ka menene naka ra'ayin na yau? Ra'ayi na dai na san ina dan ya rikice ne kawai yanzu kan Mulkin ne ta kuma ce masa ya sami ne zai yi kame kame ke ne yanzu. Ba ka gani kwanaki 28 za su baya wasu sababbin ah, jami'an gwamnati lokaci su ɗan ɗan gyara abubuwan da watakila a dacin shekarun da suka gabata ba su abin nan ba? To, mai gida na wani gere-gere za a yi. Yanzu nan su ɗin ma ya san cewa in ya hawa da su ma sabon gwamnatin ya zo zai zusar da su da kuma ya hawa da su kuma in aka baka za ka karba idan aka baka mai da hankali akan yadda zai yi handi over a yi lafiya yadda ya fara da hanci ana yaban shi akan ga yadda ya ga yadda ya kare sa haka to madalla dan asabe mai fata bar mu je yobe wa a yobe kuna magana ne daga yobe ne a yobe Kuna madalla ne. Eh wane ne? Suna madalla daga Rafi. Eh wane ne wane ne yake magana? Kuna madalla. Bulama, <laughs> na lokacin kake ai kuna magana da eh, Bulama, menene naka ra'ayin ne? Ra'ayina ni na dade ina ta neman ku ban ku ba sai yau. To to eh, me zaka faɗa kai? Alo, kana ji na? Eh, ina ji ka. Yawa, menene naka ra'ayin? na dama shi dama shi wani abin ya faru a dole ne a canje canjen saboda wanda aka kayar da su da wanda yake canja duk tare aka kayar da su da shi aka taru aka kayar da su shine ra'ayin sa shi yasa ake ta canja to madala bulama na yobe bari mu je jihar Neja wa a Neja Alhaji Babangida Kwatankoro. Alhaji gida Kwatankoro na ka ra'ayin menene shi eh. akan wannan sauye-sauyen manyan jami'an gwamnati? Ni ra'ayina Jonathan ya ga ruwa tsare ma ɗanka da yana neman abokin mutuwa ne shi yasa yake cicira waɗannan manya-manyan. Eh, ta yana za a mutu tare in aka me yake da suna aka samu wani sabo aka ba shi mukamin gwamnati a halin yanzu. hello yau kana ji na? eh ina jin ka yawa eh karin bayani nake so kai mun kace ruwa ya wa dan kada su waɗanda ake dauko ake ba sabon makaman nan ba ci gaba bane a wajen su eh ci gaba ne amma mutum yana zaune misali ranka dade yana zaune ba ba laifi ba komai ya ji an ce an tire shi ai akwai ba tare ranka dade to a gaida alhaji daga jihar neja bari mu je jihar filato wa filato ah, haruna ne malam haruna kai kuma naka ra'ayi menene shi ya eh, ra'ayi na bisa kan abin da shi jonathan ya samu kansa ciki hmm. hello ne eh, malam haruna ina jinka eh, na ce yanayin abin da ya samu kansa ciki yadda ya suka sa mutane a cikin hasari shi ma allah ubangiji ya gana shi da bar mu je zamfara wa a zamfara Salisu Dahiru. Malam Salisu Dahiru menene naka ra'ayin ne? Ni ra'ayina ina ganin good luck shure-shure ne yake kawai bai hana mutuwa. Mm, shure-shure in ya samu wanda suka cancanta ya saka yanzu suka yi wani gyara mai kyau nan da kwanaki 28. Wa'anda ya sama ba su cancanta ba mana mana samu. Me yasa ka ce haka? Cancanta ba gaba ɗaya. Ya bar sabuwar gwamnati kawai ta zo ta yi mana aiki kawai ya taɓa tun sauran mutane. To madalla malam Salisu Zahir daga Zamfara idan dai ba manta ba a waɗannan makonni da suka wuce har ya zuwa jiya nan ana ta dai samun sauye-sauyen manyan jami'an gwamnati a cire wannan minista a saka wannan a cire wannan manyan shugaba a canza shi da wannan duk dai gasu nan dai suna ta faruwa to shine muke so ko kuma sai ku bugo mana waya sai ku ga mana menene ra'ayinku game da waɗannan batuta lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wata waya kuma nasara bar mu kuma nasara. a nasarawa Hello? Hello? Wane ne a Nasarawa ne? Hello? Safiya ce daga Nasara. Malama Safiya, menene ra'ayinki ne akan wannan aiki da shugaba Goodluck Jonathan yake ta yi a kwanakin baya? To ai ni ban ni na ganin laifin wayan da ake ba su mulkin suke karba ne ma. A mulki ake. Yawan shi ma an dai an ba su aka karba. Ka a karba mulki? yi eh, kar su karɓa abin da to kwana nawa za su yi eh, to karɓa in suka karɓa me haka yake nufi kenan eh, to in suka karɓa akwai wani shiri da su yake yi daban da su dai wasu to shi kenan a gaida malama safiya daga nasarawa har yanzu dai muna jin ra'ayinku game da wannan sauye-sauyen mulki da shugaba goodluck jonathan yake ta yi a ƙarshen wa'adansa ga waya daga kaduna waya kaduna Hassan na Allah mai gyaran A Malam Hassan menene naka ra'ayin ne? Ni fata alheri zan yi wannan shugaban Allah ya ce min. Hassan na Allah mai gyaran To a gaida Malam Hassan daga Kaduna muna da jin dai ra'ayoyinku akan wannan sauye-sauyen shugabanci da shugaba Goodluck Jonathan yake ta a kwanakin baya. A daidai wannan lokaci da sura kawai kwanaki 28 kacal ya kammala wadansa amma ya canza ministoci ya canza manyan shugabannin hukuma musamman ma kamar hukumar shige da fice na jiragen ruwa wato National Port Authority kenan da turanci wanda shi a jiya ma aka canza shugabansa aka ɗauko dan marigayi sarkin Kano aka saka shi yanzu shine shugaban wannan hukuma kwanaki 28 kawai kafin kafin shugabancin buhari ah, ya fara aiki bari mu koma jihar neja wa a neja ne ina magana da sadi Mohammed Katsina Dutsen ma local government jihar neja. mazaunin jihar neja Malam Sadi Katsina na kara ra'ayin menene shi? To, ra'ayi na a gaida man da shugaban shugaban kasar mu Janar Muhammadu Buhari shi ne kawai iya ra'ayina. To mu ai muna batun shugaba Jonathan ne da wannan aiki da yake ta yi na saka sabon jami'ai waɗanda niyyarsa shine su yi aiki ayyukan ƙasa. Ya ka gani? Wannan in ya kyauta ya yi alhamdulillah. ina maraba da wannan aiki. A gaida Sadi Katsina ga mai buguman na ƙarshe daga Yawuri, wa a Yawuri. Alo, na Yawuri kana nan? to na ya yawar bai samu sa'a ba dama shine ya kamata a ce abu goma na karshe sai bai samu ba yau dai mun jira yayin mun samu wayo daga jihohi iri-iri kamar jigawa jihar neja filato kaduna neja ah, da ma yobe ah, mun gode sosai waɗanda duk suka samu damar bugo mana waɗanda ba su samu ba gaban allah ya sa kai mu za mu buɗe layukan waya la kofa buɗe take saboda haka duk wanda yake da wani ra'ayi kuma game da wannan batun ne ko wasu batutuwan da banda za su iya buga bugowa sai su faɗa lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tara plus da ɗaya mun gode sosai sosai sosai ga waɗanda suka samu damar bugo mana. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ci gaba da nuna matukar damuwarta dangane da makomar 'yan ƙasar Ukraine waɗanda Rasha ta yi garkuwa da su, wanda hakan ya saɓa wa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla a Minsk. a cikin wadanda aka yi garkuwa da su akwai nadia savchenko wata memba ta vekovna rada kuma wakiliyar majalisar dokokin nahiyar turai wadda 'yan awarin da rasha ke marawa baya suka kama a shekarar da ta gabata aka kuma sake mata wuri zuwa wani gidan kurkuku da ke rasha an tuhumi Savchenko dangane da harin igwa a watan Yunin shekarar 2014 da ya sanadiyar hallaka 'yan jaridar kasar Rasha su biyu a lokacin da suke ɗaukar rahotanni kan rikici tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaren ƙasar a gabashin Ukraine. Ta yi yajin cin abinci na lokaci mai tsawo domin nuna rashin amincewa da kamun da aka yi mata, ta kuma dage a kan cewar tuhumar da ake yi mata ƙage ce. Amurka na matuƙar damuwa dangane da lafiyar Ms. Savchenko, kuma tana kira da a bar likitan da ofishin jakadancin Ukraine ya amince da shi ya duba lafiyarta. Wani ma wanda aka yi garkuwa da shi shine Oleg Sentsov kusan shekara guda kenan ake tsare da shi a gidan kasu kafin a tuhume shi tun lokacin da aka kama shi a ranar 11 ga watan Mayu shekarar 2014 a Kirimiya. An kama shi ne dangane da ƙagen da aka yi masa na aikata ta'addanci. Ranar 8 ga watan Afrilu aka ba da sanarwar sake ɗage ranar tuhumar shi har zuwa 11 ga watan Mayu. Da yake magana a wata kotu da ke gundumar Lefortvo a Moscow, an ba da rahoton cewa Mr. Sentsov ya ce bai yarda da yanke shawarar ci gaba da tsare shi ba tunda babu wata shaidar da aka gabatar wadda ta nuna cewar yana da hannu a wajen tsara ayyukan ta'addanci a kirime shekarar da ta gabata ganin cewa jami'an ofishin jakadancin ukraine ba su samu damar ziyartar mr sanstov tun lokacin da aka kama shi ba ya nuna a fili ayyukan rasha a kirime haramtacce ne a cewar jakadan amurka a kungiyar tsaro da haɗin kan turai daniel ba amurka ta sake yin kira ga rasha da 'yan awari da su cika alkawarinsu da suka ɗauka na yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla a Minsk, kuma a gaggauta sakin Mrs. Savchenko da Mr. Samtov da kuma sauran 'yan ƙasar Ukraine da aka kama aka tsare su a Rasha ba tare da ƙa'ida ba. Wannan shi shine sharhi muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To jama'a kafin mu karkare shirin ga Maryam ta kama takaitattun labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane 150 da mayakan Boko Haram suka kame. Mai magana da yawon rundunar ta soja Kanal Sani Usman ya faɗawa murya Amurka cewa dakaran sun ceto kusan yara 100 da mata 50 jiya Laraba yayin da suke farauta 'yan bindigar a dajin Zambisa da ke arewa wato maso gabashin ƙasar. A yau Alhamis jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar ɗin da ta gabata a Nepal ya ƙara hawa zuwa 5,500 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tono ruguzan gine-ginen da suka rushe kuma masu taimakon gaggawa na ƙoƙarin ganin sun ba waɗanda suka tsira taimakon da suke bukata. Ma'aikatan agaji a babban birnin Kathmanda sun tono wani matashi daga baruguzan wani gini kwana biyar bayan da girgizar ƙasar mai ƙarfin awo bakwai da dugu takwas ta ritsa da shi a ciki. To Allah ya sauke mun gode Maryama. Jama'a abin da shirin nan baki ita da ke na adidiyo na lokaci sai da sanya asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma tafiyar girmai tafiyar wanda shine ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Zahra Abu Zaid ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.